sarki. Wannan murya muryan ki ne zancen ki ne ko? Eh murya na ne sarki. To yanzu jama'a mu ji abin da ya kawo ta. Assalamu alaikum. Yalla bai. To a takaice bari in ba da tarihin abin da ya faru da ni. Ni gaskiya musulunta ne, na auri mai gidana da musuluntar da ni. so na auri ubayana ina zaune a lokacin na shiga cikin wani tashin hankali sosai wanda yan uwana suka yi ta nema na kamar irin barawo din haka nan aka kulle na a wani ɗaki wata friend ina krista ne amma ita ta taimake ni ta kulle na a ɗakinta shi mai gidana na da ke na da ke tana da ke, sai dai in ya zo ya ajiye bai kawo min abinci ita ta tafi school lokacin na so ban isa je school ba ɗan sanda sun je sun kai ƙara ne yaya ne yan sanda suna nema na yan uwana suna nema na so ban isa in je school ba to a takaice sai muka zo sai ya ce kai wannan abun ba zai wannan ba ba yin rashin ina a wurin kanwan mama na tunda ita musulma ce sai rashin ina da states safe to lokacin da nake tare da ita na nuna mata ina sha'awar musulunci ne sai ta bata bani karfin gwiwa ba to daga nan har sai na dawo sai na zo na samu school a nan sai na school a nan sai na haɗu da wannan mai gidana ya bani karfin gwiwa da yake zai aure ni a cikin addinin da ke ciki saboda matan da yake da ita shi bai taɓa ganin ma mace har ya ji mace dai yana ganin mace kamar namiji ne amma ya ji mamakin da har ya shiga soyayya da gashi gashi gashi haka Allah ya dai ya kai ni zamfara nan na je na zauna har sarkin zamfara mai rasuwa na tsafe kenan shi ya daura min aure so da muka daura aure muka dawo nan garinmu da muka dawo nan mu na zaune lafiya lau ba komai a lokacin da gaskiya ina cikin tashin hankali saboda yan uwana ba sa ba sa kula ni ba na iya waya da su gabaki ɗaya ko abinci zan ci na tuna sai in ga na shiga tashin hankali so a lokacin sai muka samu sai babana ya aure saboda mama mahaifiyata ta su. ya aure sai matan ta yi kokarin ta gyara tsakanin sai ta gyara tsakanin mu komai ya zo ya wuce dai so muna nan sai na samu peace of mind tun da yan uwana dai suna zuwa na zo na haihu ɗaya lokacin gidana daban nake ni kaɗai na daga nan sai irin sun nan daga nan dai sai barayi suka dame mu sai na koma ya gini a ɗayan gidan da uwar gidan take ya gini a wurin sai na koma gida na zaune a ƙasa saman rakanmu ne daga baya sai saman ya yi amarya ya yi amarya muna nan muna zaune lafiya lau to sai na zo muna zumunci da uwar gidan ba na zumunci na gaishe ta ma da take ansa za mu tafi gori sai ta ce onas kwana wurin ta ne shi nan dai abubuwa iri-iri duk da haka na biyarin dai so ana nan amaryar da ta zo sai ya ce mata ki koyi halin umu dan na ga kamar ke kina da rawan kai ki koyi irin halin da take ita ba ruwanta in baka je shashin ta ba ba ka same ta ba zaka daɗe ma baka ganta a falon ta ba sai in ka je dakin ta in ba tana da girki ne da ki same ta a kicin ba amma rawan kanki ya yawa sai ta zo ta neme ne ya ce mun ga shi abin da gidan mu ya gaya mata so daga nan sai muka haɗa kai da ita sai irin muna zumunci in muka yi abinci ta sauko da shi in ci in muka yi abinci ina in kira ta ko in kai mana gefen ta mu je mu ci shi mai gida baya son haka da muka zo muka haɗa kai kuma shekara ba sai baya son wannan zaman lafiya to dai a takaice muna nan muna nan na kara haihuwa na biyu da na je aikin hajji na dawo na haifi na uku da na haifi na uku to shine tun daga nan fa shine rikici fa ya fara rikici rikici rikici na yau daban na gobe daban wani lokaci zai zo ba zai ban kuɗin cefane ba zai ce in cefane zai biya haka zai yi in ya zo wani lokaci ma in ya na yi shigo ɗaki na ina kauntin wani kuɗin sana'a na sai ka gana dukkan ne ce na ji kina kauntin kuɗi a ramin kaza a ɗauka ɗauki kuɗin gurmus in ba shi ya ɗauka ya amfani da shi to dai lokacin da ya sake ni ma ni tun ban yi wannan maganar kuɗin ba saboda baya gaba na saboda lalace na same shi amma lokacin sai ya ce mun sun yi waya da mahaifina fa waya asarar kaji zan je masa ta'aziyya gobe na ce to shikenan Allah ya kai washe gari sai na je ni na ce masa na shirya ya ce karfe nawa na ce karfe goma sai na shirya da na shirya na ga shiru shiru har sha ɗaya sai na kira shi a wani sai ya ce na shirya ka za mu tafi ya ci ina ka ce ba bayan asara abin nan zan je musu jaje saboda kai ba za ka samu lokaci ba sai ban wande sai ya ce mu eh ina da kuɗin mai ne da zan je na ci ah, bawa Allah kai ka ce min zan je ni fa ban sa'adar ma zan je gida ba amma tunda abin ya da kai hakuri sai kawai na kashe waya na sai na ce wa kanwana kin ji kin ji ya ce min kar ki fishi kar ki ce wani abu ki yi hakuri sai na ce zan cire kayana ma zan koma gefen shi zan je ሲነጩበት ከነቁ ማጌጠሽ እነዚህ ነበር ሲይዙ ነው ኪፖፖፖፖ እየባሰ የዞ ደማና አብጭ እናጌጠሽ የዞና ነው ኪፖፖፖ ያዞ ሲች ይኸው ሳኪ ተብኪደው ቁባንኪ kin tafi gidan ubanki ba za ki kara dama ba ki da wace na haka ci da zama da ku ku za ku tafi gidan ubanku in kun ku za ku kara dawa ba na haka ci da zama da ku na ce lafiya akwai abin da na yi maka ne akwai abin da ya faru kasan in ka je gida dole za a tambaye ka me ya faru faɗa ko yi ko me so a haka bai ce ko bai fita kyakkyakkyar zuwa gudun rikici sai na wa ɗana na zo na sasa dole na rurrufe ko ina ma a wurin tun inda ma zai kwankwasa wurin ma na rurrufe na je ni muna bedroom na je har bacci ya kwashe mu har la'asar sai na tashi al'asar na tashi na da yara da fito sai na yi bakuwa ina yin bakuwan nan tana fita sai ya san bakuwan ta same ni ya aiko aka duba aka ce yana tare da bakuwa tana fita sai ya zo ya miƙa hannu ya zo ya miƙa min takarda sai ya miƙa min takarda sai ya ce min yanzu yanzu nan mu fito ba mu sai ya bawa Allah ba za mu ɗauki ko sutura mu bane ko himar ya ce in ko so ku tafi tsirara ma ba abin da ya dame ni ni dai ku fita min gida sai ban biya mishi ba muka haɗa kayan muka fita na tafi gidan mahaifina ya tambaye ni me ya faru a ce wallahi ba abin da ya faru na mayar masa ya ce min to alhamdulillah tun da ba a samu matsala a na ba amma in ɗauka dama auren mu na musulunci haka ne zan je gidan mahaifina ma ina tsoro saboda ka san za su ce Allah ya gara bakin musulunta ba in koma ai gashi nan kin gani to kuma na je na samu karfafa daga wurin shi ana haka sai aka ce sarki yana kira na a fada na je sarki na ɗauki karamin ɗana muka je muka je muka ga sarki sai ya ce ai na shaƙe shi ne na ce in ya cika da wasu da masu sai na ce ma sarki inna lillahi wa inna ilaihi wanda ya sake mun na famu biyu ne duka ita ma ba ta san me take ba ita ne da girki dan na fita kenan ta shiga ba ta san kai ba ba ta san me ba ya sai ba mu takarda ya ce abin da ya gaya masa kenan sai na ce to ba damuwa ne ba zan yi musu da shi ba amma na bar shi da fitowar rana da faduwarsa na gaya wa sarkin sarkin mu na kenan so ana haka magana ya ƙare yace to zan koma gidana kaza kaza kaza na koma gidana na ce to sai na je na sanarwa mahaifina na je na sanarwa mahaifina ya ce ba damuwa aka aiko direba aka mai da mu gida washe gari sai yaran suka zo su sai uwar gidan ta ce ai mu ya sake mu ya sake ni ya dawo da ni ne mai zaman zina saboda saki uku ne lokacin saki yaran suka zo su ɗaki kawai sun zo kamar sun zo za su gaishe ni suka fara mun fashe-fashe kayan falo na 3 loader na ma ba sai yadda aka yi da shi ba dstv na ma ban gan shi ba an ɗauke shi su abin turaren wuta na sun faffasa komai sai aka kira sai babban wansu sai tara kofa da ita wannan sai ita uwar gidan tana ihu tana a kawo ɗauki yara sun zo gaishe ni ko kawai na hau yara da duka yara rai bakwai ne ɗaya zan hau su da duka tsakani da Allah fa ku duba wannan magana so a takaice dai sai suka kira maban yana hanyar gona sai ya dawo yana dawowa sai yana zuwa sai ce fita fita fita fita ki bar min gidan ya ce ki fita ki fita yara na sun fi min ki fita take ba zan fita da ƴaƴana sai ce bar masa ƴaƴansa sai na ce ƴaƴanmu ne ya ce ai ba da ƴaƴana zo ba sai na ce ko ba zan fita ba ƴaƴana ba da ƴaƴana zo na zan tafi saboda ni na rike su wata tara saboda ni na sha da yara haka ina da son yara so da na fita a lokacin ya zo yana ɗaukar ɗawainiya for two years yana aiko abinci kuma yana aiko da kuɗin cefane yana komai da komai amma da bayan tuya ya ɗin sai bari sai ya ga dama wani lokaci ya aiko da kuɗa abinci inda da yake aikowa da shi ma ya zo ya rage daga nan ya sake ragewa daga nan zai iya wata bakwai wata nawa shida bai aiko da abinci ba shikenan na yi masa maganar makaranta ya ce in zaɓa islamiyya ko boko sai na ce masa ‘ya'yanka ah, ba sa islamiyya ne a gidanka ba sa boko da ka ce in zaɓa kai ba musulmi ba ne sai dai daga nan sai na ga kamar yana nema na da magana ne sai na fita harkar sai na ci gaba da ɗaukar so na ga abubuwa yana min yawa ina sana'a to duk abu sana'a na ya tafi a kuɗin makarantar yara islamiyya ne wani lokaci rashin lafiya ne sai ya ga dama na masa sai ya ga dama ya buɗe na masa kisa kira sai ya ga dama ya ɗauka akan yaransa ko in ba lafiya ko wani abu so shi nake so da Allah a taimake ni a kwata mun yanci na ni ba ina neman shi da wani fitina ba ne ni kawai ina so ne ya ɗauki ɗawainiyan yaransa da Allah ya bashi tun yana raye su san da cewa mahaifinsu yana ɗaukar ɗawainiyansu saboda yaran ma sun san baya ɗaukar ɗawainiyansu sun san komai so ina so don Allah don annabi a taimake ni da shawari da kuma abin da nake so shine kawai ya ɗauki ɗawainiyar su. na gode to masha Allah ajiya hafsa mun ji zancen ki amma murna da daɗin da muka ji kamar malam ya shigo ciki shine da yasa ya yunkuri ya sa ki cikin musulunci da rabuwa ya zo irin wannan wulakanci bai sa kin dubi wannan walakanci kin bar wannan musulunci saboda da yawa in mazan su suka mutu ko suka sake su shiga sun bar musulunci wato bi ma'ana kin shigo musuluncin da gaskiya ne to amma ba za a ɗauki laifin duka a ɗora masa ba ke kuma wala Allah ke kuma akwai laifukan da kika ya kawo wannan abu eh, kin gane sa'annan ke karfin abin yana jin mu a nan abin da kike so ne ki ga ya ɗauki nauyin yana duban ‘ya'yansa da ke ma za rage miki nauyi in wani gidan aure ne ke ma ki shiga. Allah saka miki da amma ki bar mu ji mu ji abin da malam zai faɗa zai faɗa abin da Allah ya ce da annabi ya ce. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu shak. Ganganunta wanda ya kunshi abubuwa kamar haka zan fara da na ƙarshe sannan in dawo daga na ɗaya sannan sai in yi ta'aliki akan maganganun sannan zo in faɗi wasu haƙƙoƙi na ma'aurata a takaice wato rashin sanin waɗannan haƙƙoƙin kafin namiji ya aure ko mace yi aure yana daga cikin abin da yake haifar ma da aurarrakin matsaloli ita dai yar uwa kamar yadda ka faɗa ka ce ka ji daɗi bayan ta samu matsala ya kamata ta fahimci musulunci daban musulmi daban so koda ta ga wani abu na mu'amala mara kyau tsakanin ita da shi shi a matsayinsa na musulmi shi ya mata haka amma ba musulunci ba ne yake goyon bayan a yi mata haka wannan shi abu na na ƙarshe abu na farko sarki zaki da ta fara cewa ita ta musulunta ne kuma muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar da ita a musulunci har ƙarshen rayuwarta abu na biyu a bayan ta musulunta ta faɗi cewa daga baya ana ta neman ta ruwa a jaddu eh, da ba a san ina ma take ba so muna harkar waɗanda suka musulunta yanzu musamman yadda najeriya ta kashe sa nake ba da shawarwari ga waɗanda suke da alaƙa da suna da organization kamar mu idan wani ya zo ya ce maka ya musulunta ko wata ta ce maka ta musulunta to cikin abin da za ka na mafi kusa shine ka nemi police station mafi kusa mutum ya je ya rubuta report da kan shi cewa ya musulunta kuma ba tilasta masa aka yi ba ga daga inda ya fito 'yan sanda su cike bayanansa ina ba da wannan shawaran ne saboda idan kana malami yanzu kana da kishin addini kaɗai wani ya zo ya ce maka ya musulunta ka karɓe shi cikin lokaci mai ana iya juyar da abin a ce ko kayakin nafin ɗinshi shi ko kayakin nafin ɗinta to yadda matsalar ta zama ruwan dare yanzu a najeriya a ka'idar jami'an tsaro yanzu duk wanda aka jingina ma abin komai girman sa, to doka ta ba da damar su tsare shi sai dai in daga baya bincike ya nuna cewa bai da alaka da abu so gudun kada a samu irin waɗannan matsalolin da Allah ina kira zuwa ga 'yan uwa musulmi da dukkan ɓangarorin mu sawa'un kana ɗan izala ne ko dan ɗariƙa ne in wani ya zo ko wata ta zo ta ce ta musulunta to ku nemi police station mafi kusa ta rubuta report da kanta ga daga inda take gashi cewa ita ce da za ta musulunta da kanta ba tilasta mata akai ba ko da wani abu zai je ya dawo abu na uku ta faɗi cewa sarkin zamfaran tsafi shi ya ɗaura mata aure da shi wannan mutumin so ya kamata a ce a matsayinsu na manyan gari sarki a irin wannan musamman ga wacce ta musulunta da ba ta da 'yan uwa sai 'yan uwanta musulmai ya kamata a ce akan al'amuranta an samu wasu sun yi tsayuwa irin na mai daka kwarin gasken gaske shine hikimar da ya sa shari'ar musulunci ta hana mace ta aurar da kanta sai dai a aurar da ita don idan rigima ta taso mata ya zamanto wanda suka aurar da ita suna tsaya mata akan wato rigimar abu na hudu wato ta faɗi cewa su a matsayinsu na matan sun haɗa kai suna zaune lafiya so sarki za ka yi mamaki wani irin magidanci ne duk kowane magidanci in yana da mata biyu uku abin da yake so shine kansu ya haɗu su samu fahimtar juna gidan ya zauna lafiya rashin samun haɗin kansu shine ma abin da yake hana magidanci zaman lafiya so shi kuma ina ganin watakila ya ɗauki siyasa irin ta turawa da suke tawa in kana so ka shugabanci mutane sai ka raba kansu tukunna ba sa shiri sannan kai in kana shugabanta su sannan za ka zauna lafiya so kaga wannan ba daidai ba ne amma inda yana aure auren ne da ni cewa bai so mata guda biyu ko uku su zauna lafiya to Allah zai jarrabe shi da wannan din wata rana so kuma bai san yadda rigimar za ta kare ba abu na wato biyar da ta yi magana wato ya sake su su biyu ne idan ka lura lokaci ɗaya hmm. sakin su su biyu lokaci ɗaya ka gane sarki zaki yana ah. nuna maka cewa matsalar ba ta da alaƙa da cewa ta musulunta ne yasa za a yi mata wannan domin idan ta musulunta ne za a yi mata wannan waccan da ya saka aika ga ita kuma ba musulunta ta yi wataƙila so eh. kaga alakar ba ta da alaka da cewa watakila don ta musulunta ne ko don ba yaren su ɗaya ba ko don ba kaza ba ko don ba kaza ma haka Allah ya kawo abin a babin kaddara sai ya faru so kuma za ka yi mamaki ta yaya za a yi a saki mata biyu lokaci ɗaya? wato sarki zaki a nan ne yana faɗa maka cewa mata da kake gani wajen kishi rashin tsoron su ya wuce duk yadda kake tunani duk abin da baka yi tsammanin za su yi ma don biyan su a wannan bangaren na rantse da Allah suna iya ka lura na'am Shafi, na'am duk abin da baka yi tsammani ba a irin wannan bangaren sawa'un wacce ta ga wani tana so ta shigo ko kuwa a wacce take cikin gida ta kafa ba ta so kowa ya shigo wallahi komai suna iya don biyan bukatarsu sarki zaki so yanzu kwanan nan wata matsala ta faru a ta wata yarinya ta jinnu da suka bayyana a cikinta aka suka faɗa mana cewa akwai nau'i na jinnu su aikin da suke kawai bokayen da suke ta'amuli da su a yi musu yanka a ba su jini su sha su kuma aikinsu shine raba aure kawai a cikin mutane. Ta hmm. lura? kuma an ka lura daga cikin abin da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara da yana maganan wattaba umma ta shayatin ala mulki sulaiman cewa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر kaga fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji dama aikin su ne ƙoƙarin rabawa tsakanin mata da miji lokacin da ake zaune lafiya ana zaune a harkar aure sarki zaki to wallahu a'lam wani lokaci in ka ga abu ya faru wanda ya saba ma hankali kwatsam ya faru to in da za ka bibiya za ka gaba haka kawai abin ya faru ba akwai dalili ka lura amma mutum ya saki biyu mata biyu sarki zaki lokaci da a yadda ta faɗa ba faɗa aka yi ba ba komai ba abu ne da yake yana da ban mamaki ƙwarar gaske abu na bakwai sarki zaki ta faɗi cewa a ba ta shawarwari wanda kuma shine za mu ba ta shawarwari shawara ta farko da za mu ba 'yar uwa ki ji tsoron Allah abin da ya faru ki haƙuri ki ɗauke shi a matsayin wannan yana cikin nau'in jarabawar ki a rayuwa sannan ki iya ƙoƙarin ki gurin tsara mutuncin ki kuma ina ba yar uwa tabbacin cewa ma dama ba ta yi zalunci ba ita aka zalunta to Allah sai ya mata mafita yana daga cikin haƙoƙin da galibi sarki Allah bai cika bari sai an je lahira ba tun daga duniya sai ya yi sakamako shi yasa zaka ga matsalan aure Allah ya ce in ya tafarraka in dai aka riga aka rabu yugunillahu kullum min sa'ati Allah yana da yalwar Uwa zai haɗa shi da abin da ya dace da shi yar uwa ya haƙuri ta ɗauka wannan jarabawa ne shine shawara ta farko sannan na biyu ki ji tsoron Allah a matsayin ki na ya mace mutuwar auren ki kai ya baki dama ki je ki shiga harkoki na rayuwar da bai kamata a ce kin shiga ba mutum ko mutumin banza ne in zai yi aure yana so ya kamata da zai aura mutum ya kirki ce sarki daki so lokacin da duk kika saki kanki duk wanda ya rabo ki koda mutum a farkon lokaci ya zo ne da niyyar aure yake so ya ki yayi da ya matse ki ya gane cewa kina da saurin sakin jikin ki ga maza su yi abin da za su yi duke wallahi ba wani mutumin kirki da zai yadda ya aure ki wannan ita ce shawara ta biyu da muke ba yar uwa Allah subhanahu wa ta'ala eh. kina ji eh? abin da malam wannan ita ce shawara ta biyu da muke ba yar uwa a wannan janibin domin ni na san matsalolin da mata waɗanda mazajensu suka rasu suka bari ko aka rabu suke fuskanta wato ta fuskar zawarci mazaje za su zo suna son mata a cikin mutane goma sarki zafi wallahi da kira za ka samu mutum uku wanda za su zo don Allah suke son mace mutum bakwai in sun zo ko takwas wallahi ba sun zo suna santa ba ne don Allah abin da ya zo shine abin da ya rage na rayuwar ta su ƙara wargaza rayuwar wannan shine matsalolin da mata suke fuskanta so wataƙila na san irkuwa za ta fuskanci irin waɗannan matsalolin lokacin da ta bayyana cewa ba ta da aure daga baya ko ta iya ƙoƙarin ta gurin kamewa sannan ko shiga za ta yi daga gida zuwa wani guri ta yi ƙoƙarin shigar da za ta yi duk wanda ya ganta ya ga alamar wannan mai mutunci ce ita kada ta yi shiga ta mutanen da ba mutanen kirki ba wannan zai dinga ba da adireshi ko alama na cewa idan za a zo gurinta wani irin nau'in mutane ne za su sannan shawara ta uku addu'a yar uwa tana da muhimmanci yanzu a halin da kake ciki shi namiji dama ko mace tasa'in cikin ɗari sarki zaki na jin daɗin mutum yana da alaƙa daga lokacin da mutum ya fara zaman aure ne idan Allah ya taimaki namiji zai aure ya zaɓi mata ta kirki to dukkan jin daɗinsa na rayuwa to yanzu casa'in cikin ɗari lokacin ne zai fara in yi rashin sa'a to wahalarsa lokacin ne za ta fara to kazalika kuma in mace ce idan Allah ya taimake ta ta samu miji mutumin kirki to casa'in cikin ɗari na jin daɗinta lokacin ne zai fara idan kuma aka yi rashin sa'a to casa'in cikin ɗari na wahalatta ne a lokacin ne wato zai fara saboda ka yin addu'a shi ke sa Allah ya yi mata mafita domin tana iya ganin abu ta ɗauka alkhairi ne ba alkhairi ba ne tana iya ganin abu ta ɗauka sharri ne kuma alkhairi ne Allah ya san haka amma ke baki san haka ba so duk abin da za ki fuskanta yanzu babban abin da zai taimake ki akan shi a kuma yadda al'amura zuwa ga Allah ta hanyar yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi miki mafita akan wannan lamari din magana sarki zaki abu na takwas na ƙarshe da ta ce tana kira zuwa ga lallai ya zo ya ɗauki nauyin 'ya'yansa wannan abu ne da ya zama wajibi gare shi dama ya yi ko ba gaskiya ba abu ne da ya zama wajibi a da ya yi na sha tattaunawa a baya abin da ya shafi haƙoƙin 'ya'ya da ke kan wato iyayensu daka in akwai wanda za su tunatar da shi suna iya magana da shi ko ita ta saɓa mai ka lura sarki zaki Saɓawan ya kai ga rabuwa bai sa kuma wannan ya nuna cewa haƙƙin da Allah ya ɗora masa wajen ya ɗauki responsibility na 'ya'yan da ya haifa ya yi watsi da wannan haƙƙin ya kamata shi ya san wannan yanzu dan ina da saɓani da kai mun samu matsala sarki zaki lokacin sallah yi sai in ce ba zan tashi in je in yi sallah ba ina ruwa na? rigimin mu da kai daban sallah kuma da zan je in yi ba kai ka sani ba Allah ne ya ni. so saba mun bai sa in ce dan lokacin sallah ya tunda ina da saɓani da kai na fasa yin sallah so yana da kyau fahimci haka ko da ma a kaddara a babin taslimul jadali ta mai ba daidai ma wannan bai sa wannan haƙƙin da Allah ya ɗora mai ya ci ya kayar da wannan haƙƙin ba zai sauke nauyin ba saboda ta saba masa ta yi masa ba daidai ma ba a yin haka sarki zaki wa'annan su ne wato maganganun da zan faɗa a gwargwadon abin da na ji daga cikin maganganunta sannan kuma maganar da ka faɗa ka ce wato an ji ta bakinta gwargwado ina sauraron rigingimu na mata so galibi a ban ce maka ko da wani lokaci ba wani lokaci mukan yi kes kaga an fara shi tun daga farko har ƙarshe wata sai ka tausaya mata irin zaluntar da mijin zai mata ya samu mutuniyar kirki tana da haƙuri da kawaici da kau da kai tana ta iya ƙoƙarin ta rufa masa asiri a rayuwa amma an yi rashin sa'a mijin shine bai san kawaici ba bai da halacci bai san ya kamata ba amma wani lokaci wata idan ta zo ta yi complain sarki zaki ba fa ina ce maka ita ba ita ma ta fahimta ina ce miki bitta jiriba saboda zaman da nake yi ina sauraron rigingimu so in wata ta gama bayani inda mijin yana nan a lokacin in yi bayanin me ya faru to daga ƙarshe sai kaga kuma ita ce ba ta da gaskiya ta yi ba daidai ba ta zo ta kawo kara ta fashe da kuka kuma ita ce ba ta da gaskiya sarki lafiya ana samun irin wani na tuttura maka bidiyo zan zo zan ba da misali akan wasu abubuwa wanda kowa sai ya yarda da irin wa'annan dalilan da zan kawo so na ji kamar za ta magana yana da kyau eh. ka ba ta dama ta magana a sarki to a salamu alaikum ajiya umme kira kina jin mu eh, eh to kin ce kina da magana kan maganar da malam yayi bismillah yawwa wannan lokacin da ya sake mu da ita amarya na dan ni ne ta biyu wanda wasu can da aura ya saka to ni ne ta uku da za a ce banda wanda da ya saka kafin ita ma uwar gidana musulunta ta yi yanzu ma ya rabu da ita bayan na bar gida lokacin da abin ya faru gaskiya wallahi ina ma fifiyos by then ya zo ya gama kwana a ɗaki na ba abin da ya haɗa mu wata gari ya zo ya bani saki lokacin da ya ce zan je gidan babana na zo ban tafi ba wata gari ya ce bai sani ba to yana zuwa kawai yana bi na lokacin da na ce maka na je na kwanta na jire da yara na gefa saboda kawai kamar ina ga yana neman fitina ne ina fitowa so ya sake ni lokacin ina bacci ma amarya na tana ta kira na ban ɗauki waya ba san sai na ɗauki waya ina bacci sai ta ce min wai ina ina ne na ina gefen oga ina bacci ta ce ta ba damuwa sai ta ga kamar a lokacin ya kai mata saki ya ce zai sake ta da ita da wace huta da su a lokacin ya yi kare na arziki. Eh, eh amma, amma, amma kamin ki gaba, a ita amaryankin da ya sake ku biyu, ita musulma eh. ce ke kin shigo musulunci ne ko? Ita ba, eh, ita ba, ita musulma ce. Eh, ina ce kin shigo ba kamar na miki, ina so gwari-gwari ne mu gane. A'a. Eh, na fara aure. Eh, Yawwa. Eh, ina so mu gane. Ita kuma ta taɓa aure, ita ba zawara ne aure ta. Eh, okay. yawwa to bismillah so ban san me faru yawwa ita ma a lokacin ba gairi ba dalili a lokacin ya yi kariyar arziki ne kafin na yana gaya mana a cikin matarsa biyu zai rabu da mutane biyu saboda mun riga da mun saba da kuɗi ka gane me nake nufi to shi akwai dalili kenan okay abubuwa kike abu da okay da dalili kenan in ce wai ai matan sun riga da sun saba lokacin yana da kuɗi kuma a lokacin ni ma nakan ara masa kuɗin da ya bani fa na samu dalilinsa ya kai wa wata mace tafani na sani amma bai dame ni ba na sani wani lokaci ranar girki na yakan ce umme yi amfani da shi ki girki zan biya ki amma ba zai biya ni ba bai dame ni ba har na fito ma ya sake ni ina jin sa wani kuɗi sai na ce kuɗin nan dalilinsa na samu to me yasa zan ce ya biya ni ni abin da ya min daɗi da na je gidan mahaifana suka kira shi sai suka ce ya ce musu ma bai ma san dalilin da ya sa ya rabu da ni ba sai bai da dalilin da zai faɗa sai babana ya ce to ya gode Allah sai ya ce bari ya karfafa ni ai musulunci da na shiga akwai saki akwai rabuwar aure a musulunci a christianity ne aure ko da daɗi ko ba daɗi haka da ka zauna to in yi alakari da abin da ya faru addini na ne ya jayo haka so sai ban damu ba da wannan jin tsoro a gidanmu duk sai suka karfafa ni su suka bani ma karfin gwiwa so daga nan da nike rike yaran nan yana mun a shekara biyu kusan shekara shida ma baya islamiya ma baya buku in na kira shi sai ya ce mu in zaɓa kaga dole abu ya dame ni abinci kuma ba dai wani lokaci ya kawo wani lokaci bai kawo ba kuma dalilin shi ne samu abu nake sana'a to duk da haka ban damu ba amma maganar da malam ya faɗa ya ce maybe tun da ya ce ya sake mu biyu maybe mun yi laifi wallahi wallahi ni musulma ne idan akwai wani dalilin da ya sa ya sake mu shi ma karan kansa yana faɗa bai san dalilin da ya sa ya rabu da mu ba ba gaibe ba dalili shi lokacin bai da yadda zai ɗauki responsibility mu ne mun masa yawa kuma lokacin arzikinsa ya zo ya ƙare ya sa yake son ya rabu da mata biyu mm, kamin malam ya shigo eh, a ah, sarki laki lokacin da nake cewa akwai wani abu eh. zan zo in yi bani ba ina nufin cewa akwai wani abu da ma'anan sun yi masa laifi ba. Eh, na fahimci. Zaka ji na ce ana iya abin da nake nufi da akwai wani abu mm. ta yi ba mamaki ana iya samun sihiri tasiri ga mutum ta yadda mutum yana iya saki ba tare da ya shirya sakin ba saboda tasirin sihirin da aka yi masa shine abin da nake nufi da cewa ta yi eh, kin lura shine abin da nake nufi da cewa akwai wani abu amma ba ina cewa kin yi laifi ba ne ina ji na fahimce ka malam lokacin da ya sake mu ya sake ni na karshe da yaransa suka zo suka yi fashe-fashe a gefe na washe gari sai yana tambaya ina ummi ta je gefen ta a kulle ina ta je ina ta je kuma a lokacin yana hauka mu fita mu bar masa gefe ita amaryan ta fita tun da ya sake ta lokacin ita sake uku ne ni biyu ne kaga tana da right ya ce tana da cikin sa wata shida sai ta haihu saboda ba zai iya ciyar da iyayenta ba giya salaka ba na son kawo magananta a cikin maganar nan amana wani ke so in yi yawwa so a lokacin sai na tafi sai sarki ya dawo da ni sarkin garinmu ba na son kira suna saboda yawanci za su san shi mai na ma an san shi sosai to a lokacin sai na tafi sai sarki ya kira ni sai ce na shaƙe shi ne na ce in ya cika da uwarsa da ubansa ya sake ni kuma na rantse da girma Allah in ƙarya nake kada Allah ya bani abin da nake nema lokacin da ya bani takarda wallahi ba faɗa ba zaki, ina ma period by that time kuma shi ya kawo mu always da daddaren da ya bar na zai koma ɗakin amarya abin ya faru amma dai duk dai abu ya riga da ya faru ya je gaban sarki ya ce kaza shekara shida yanzu duk shine ba damuwa ba ni damuwan shine ya ɗauki responsibility yaransa ka san yanzu rayuwa ya tsada sana'ar da nake shi nake ciyar da su in ya kawo in bai kawo ba boko islamiyya duk ina musu allah ya rufa ma asiri so ina so ni kawai ya ɗauki responsibility yaransa shine kawai ni damuwa na. To, masha Allah. Mm, mun ji sa'an nan kuma bayan haka za mu neme shi. Eh, akwai wani magana sorry sarki zaki. So, ina son kai karansa sai mahaifina sai ce a. A, samu akwai. Kan na kai karansa eh, saboda. Kwata da hankalinki bakin kawo ba. In Allah ya yarda. Malam ya magana tunda abin ya zama ga haka za mu neme shi mu nemi namban shi ta kasa in Allah ya yarda eh. kake kai kara yanzu saboda albarkan ya'ya yana iya sa ki ga abin da ya sa ma ban kai ba ma kenan iyaye na sun hana ni eh. mahaifina ne a raye ya hana ni kuma kaga shi ba musulmi ba ne, amma baya son tashi hankali ya san komai amma ya hana ni. To amma bari mu ji malam. Allah ba zai hana su abin da zai ciye da su ba. Bari mu ji mai malam zai faɗa cikin wannan. sarki zaki akwai abubuwa kamar haka na farko a maganar ta na biyun ta ce ya saki wasu matan kafin ita so kaga ne abin da ya sa kaga mu a da idan mutum ya aure sai ya fara zama kusa da su kafin daga baya sannan sai su cire shi daga abin da ake ce masa wato gandu ah, akwai wani da na sani sarki zaki ya yi aurensa na farko yana da shekaru ba su da yawa sai zamanto ana samun matsala da matar so daga baya ita da kanta yarinya tana neman ya sake ta so da tana neman ya sake ta sai mamarsa mahaifiya sai ta ce a ba ta dai sake ta ba sai dai yarinyar ta kai kotu kotu ta sake ta Mm. da aka zo aka yi magana da mamar me yasa ba zai sake ta ba sai ta ce ba ta so saboda wannan shine aurensa na farko idan ta bar shi ya saba yin saki yanzu to nan gaba da abin da ya kai a yi saki da wanda bai kamata ba duka saki Allahu akbar na'am ta ji wannan abu na biyu lokacin da ya sake ta tace tana jinin al'ada so akwai wanda suke cewa an sake mace da jinin al'ada sakin bai ba wannan magana ba gaskiya bane ne idan mutum ya saki mace tana jinin al'ada sakin ya yi tare da shi wanda ya saki ya yi saki cikin haramci ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na hmm. uku lokacin da ya samu kariyar tattalin arziki ne ta ce a daidai lokacin abin ya faru sarki zaki kaga bahaushe yana wata magana dama yana cewa da abokin kirki da matar kirki duka ba ka gane su sai ka shiga matsala kullum shi yasa nake cewa akwai jarrabawar maza akwai tamu da ta mata akwai tamu idan yanzu sarki zaki kana talaka baka da kosisi ka auri mace ana bugawa nan a fadin nan a tashi nan Allah sai ya kawo arziki to yanzu kai namijin kai Allah ya wajen raba ka lura hmm? jarrabawar da aka yi maka a gani za ka tsare mutuncinta saboda ka san akwai wanda zai auri mata ta farko da ya auri mata ta farko a sha wahala da ita babu da kuɗi ya zo wallahi sarki sai kaga ya fara tunanin kai wannan matar tashi yanzu ai ko taro zai je bai kamata ya sata a gaban mota ba ya kamata ya nemo akwai akwai masu roƙon Allah kan Allah ya wa mazan su arziki saboda in Allah ya wa mazan su arziki ba za su ƙara aure ne a'a akwai wani bidiyo ma da na so in tura maka ba mamaki don tura maka akwai wani malami da naga yana ba da labari cewa kuɗi ya samu eh. Na zuwa aikin haji ba zai ishe su ba da shi da matar su dai sai ya fifita ta akan shi ya ce ta tafi ya ɗauki kuɗin guziri ya ɗauki rif'a ma'amuna ayari na malamai ya ce ga da aka dai suka ga matan nan tana da yawan ibada tana da yawan dawafi tana da yawan kuka in tana roƙon Allah sai suka ce to di yadda aka yi tana da wata bukata ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bari su ji me bukatar ta su taya ta addu'a lokacin da suka zauna da ita ta ce wallahi roƙon Allah take yi in har mijinta zai samu kuɗin da zai auri wata to gara Allah ya bar shi a yadda yake haka ka duba ka gani Inna lillahi Ka duba gani sarki zaki saboda kauna ya biya mata eh. aikin hajji ta tafi ita kuma addu'ar da za ta mai a can. Ma dama zai karo aure to Allah ya bashi a haka ko kuɗin ma shi da zai samu ya tafi aikin hajji kada Allah ya sake bashi. Ka lura? So wannan ita ce jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ke wa maza su kuma mata jarrabawar da ake musu sarki zaki lokacin da babu idan Allah lokacin da yake akwai sawa'un lafiya kake da shi ko kana da arziki in kariyar ta zo ta lokacin su kuma matan Allah ya wajen raba domin ina da misalai a nan guda biyu da suka faru sarki zaki na tare da ni Na shayi misali na farko akwai wani babban mutum da yake saukata idan na je na ga mutum da katon gida in na je garin da yake gashi babban mutum da kuɗi amma matarsa ɗaya sai na ce a ranka daɗe ya kai baka ƙara aure ba matar kaɗa sai ya ce min abin da ke faruwa a kara makallawo ya ce matan nan da kake gani tawa ba ƙaramin wahala ta sha a kaina ba ya ce wallahi yanzu haka da ni da ita kowa yana fama da ciwon malsa saboda wahalar da muka sha ya ce an yi lokacin da zan tashi in tafi gurin da muke yin sana'a ya ce wallahi saboda babu ba na iya dawowa sai dai in kwana a can kuɗin mota ma da zan dawo ba ni da ya ce an sha yi min watsi da kaya a gidan haya shekara hmm. ta ƙare na kasa biyan kuɗin haya ya ce duk abin da ta mallaka a duniya ya ce wallahi sai da ta siyar da shi saboda ni ya ce a daidai lokacin da nake fuskantar jarabawa lokacin ne babanta mahaifi ya minki ya ce lallai sai an rabu da ishi saboda wahalar da ya ga tana sha ita kuma ta hmm. ce wa baban ya haƙuri ai jarrabawa ne in Allah ya da wata rana Allah zai kawo so ya ce wallahi sai da suka yi shekara bakwai cikin wannan halin ta gane ya ce to daga baya Allah sai ya kawo fata ya ce to yaran da matar da zai auro da bata san wahalar da aka sha ba ta zo ba ta ganin girman matarsa tana iya kafaɗa da kafaɗa da matarsa shi yasa ya ga kawai ba dole bane sai ya ƙara auren kaje na farko shi kuma wannan na biyu yana da arziki sarki zaki sun haifi 'ya'ya uku da matar da suka haifi 'ya'ya uku bismillah malam bismillah malam da suka haifi 'ya'ya uku wallahi sai Allah ya jarrabe shi da kariyar tattalin arziki da ya jarrabe shi da kariyar tattalin arziki sai aka samu wasu mata suka zo suka zuga ta suka ce ta zauna nan da da tsufanta sai da kyanta sai ta lalace wallahi a daidai lokacin kuma Allah ya jarrabe shi da santa ta tayar da rigima cewa sai sun rabu hmm. wallahi sarki ya yi kamun kafa da duk wanda yake ganin yana da matsayin da zai iya mata magana ta yi haƙuri don Allah ta ce a tabbau ba za ta haƙura yana ji yana kallo haka ya haƙura wallahi saboda talauci da ya shiga da babu sai da ya dawo kamar daga Kano zuwa Legas za a yi mota lodi ya hau saman ta yabi mota don a bashi naira dubu ishirin mutum mai arziki so wata rana cikin mutanen da ya taimaka a baya sai ya ci karo da wani a Legas ɗin shi kuma ya zama babban mutum so daga baya sai ya sake masa hanya sai ya zo sai sa Allah sai ya dawo da arzikin da ya da so sai oh. ga shi ita kuma matar yanzu ta sake dawowa a tana bin hanyar cewa ya haƙuri wanda na tabbatar da cewa ko kai ne sarki daki matar da ta yi maka irin wannan mu'amala ko ni ne to dawo da ita ba abu ne da dole sai an samu dubi an duba da kyau so ana samun irin wannan so a hmm. wani lokaci sarki zaki idan aka ce an samu jarrabawa ta rayuwa idan mata ba su san ya za su maintain din mazajen su ba to ana iya samun matsala a cikin abin da na faɗa a wannan ke da ta yi magana akan abin da ya shafi shine abu na biyar bambanci tsakanin musulunci da kishiyarsa ta fuskar saki mu addinin musulunci sarki zaki ana zaunawa ne kai ka cutar kuma kar a cutar da kai to lokacin da ya zamanto mace tana zaune tare da namiji yana cutar da ita ko namiji yana zaune tare da mace tana cutar da shi asali zaman aure abin da ake so shine a zauna kada mace ta cutar da namiji namiji kada ya cutar da wa kada ya cutar da matarsa wannan yasa kaga qur'ani da ya tashi ya saukar da sura sukutun sunanta a qur'ani suratul talaqi a wajen sakin nan ba fa abu bane haka kawai da ake yin sa duk lokacin da mace ta bata min rai na ga dama kawai in danna mata saki in ce gidan shi yasa kaga Allah madaukakin sarki da zai fara magana a surar sai ya buɗe zancen da annabi sannan ya dawo yana magana da al'ummarsa ya ce ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi idza tallaqtumun nisaa idan za ku saki mata fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su da iddarsu sannan wa ahsul idda ku kiyaye lissafin idda ka lura sarki zaki sai ya yace wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangiji me yasa a babin saki bayan Allah ya ce in za a saki mata a sake su da idda su kuma a ji tsoron Allah saboda lokacin da aka ce maka rai ya ɓaci hankali ya tashi maganar rabuwa ya taso wallahi lokacin ba kowa ba ne da mu mazan da matan suke jin tsoron Allah sai ya kawo doka ya ce la tukriduhunna min buyutihinna kada ka fitar da mace daga gidanta kaga doka ce ko na'am ka saki mace Allah ya ce to kar ka fitar da ita daga gidan yanzu inda zaka tambaye ta kaga lokacin da ya saki a lokacin yake buƙatar su ta su ban mai gidan shi kaga ya saba ma ka'idan musulunci wala ya na ko kuma lokacin da ya ce ku fita Allah ya ce kar ku fita eh kana kwarai kai namiji ka fitar da mace daga gidanka in ka sake ta in saki ɗaya ne ko biyu in ba ya kai saki uku ma sannan ke matar Allah ya ce kada ku fita illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai idan mace ta zo da alfasha mabayyaniya da Allah ya gama sai ce to tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah wa man yata'adda hududallahi dukkan wanda Allah ya sa doka ya ce ga yadda za a iya keta faqad balama nafsahu ya zalunci kansa sai Allah ya ce la tadri ba ku sani ba la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amara. ba mamaki in an bi wannan ka'ida bayan wannan sakin da aka yi Allah ya fara da wani al'amari to shi yasa zaka ga a cikin jerin ayoyin nan ka lura Allah sai ce fa idza balagna ajaluhunna fa idza balagna ajaluhunna idan mace ka sake ta ka zaunar da ita a gidanka tana idda lokacin iddar ya kusa cika sai ya rage saura sati daya saura kwana kaza ka fahimci abu ya gangaro to sai Allah ya ce fa amsiku hunna bi ma'rufin aw fariqunna bi ma'ruf ko dai in zaka dawo da ita a matsayin ta na mata ka dawo da ita ta hanyar da ya dace da shari'a ka rike ta in ko ya tabbata rabuwar za a yi to rabuwar ba haka kawai Allah ya ce a rabu ba a rabu da mace ta hanyar da ya dace da shari'a sarki daji mm. ka lura da kyau so a saki ba abu bane da in an yi shi in za a rabu a yi tsiya tsiya uwa ka ubanka a yi zage zage a yaga wa juna riguna a'a sannan ya ce wa ashidu da wai adalin minku lokacin da za ka yi saki idan mace ya kusan cika ba zaman auren ba za ka iya dawo da ita ba to sai ka kafa shaida ka ce wani E, eh, ni wani na saki ta ku zama shaida lokaci ya yi za mu rabu sannan waqimu shahadatu lillah sannan wanda za su tsaye da shaida su ba da shaida dan Allah sai Allah ya ce zalikum yu'adhu bihi wannan wa'azi ake muku amma wa ake wa wa'azi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya imani da Allah ya san akwai rana ta ƙarshe da zai zo ya tsaya gaban Allah tsirara ba wando ba riga ba nasaba ba dangi ba alfarma to shi ake ma wannan wa'azin wa man yattaqillah sannan Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah ko lokacin da za a rabu ne shi ya kiyaye dokar Allah ya ji Allah makharaja Allah sai ya masa mafita sannan wa yarzuquhu zai zo masa da arziki min haisu la yahtasib inda bai taba tsammani ba wa man yatawakkal ala Allah duk mutumin da ido gara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi har zuwa ƙarshe ka fahimta sarki zaki na'am shek su wannan shine bambanci tsakanin musulunci da kuma kishiyar musulunci yanzu sarki zaki na yi wata magana a wajen wani karatu da na yi maganan nan a wajen wani karatu wallahi sarki zaki na bincika abin da na faɗi maganan sai da aka ce min wallahi malam wannan maganar da ka faɗa a cikin mutane yanzu wallahi kana iya samun kaso ɗari casa'in da biyar aiki da wannan ayin ya gagare su ka san yanzu sarki zaki a ka'ida a lokacin da zai rabu da kowace daga cikin su akwai eh. abin da ake ce masa a tuttala. mutu a gane a tuttala. na menene a tuttala? yanzu da Allah maɗaukakin sarki matan annabi suka mai abin da suka mai da Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna tudna al-hayata dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ukunna menene umatti'ukunna ka dauki wani abu ka ba mace lokacin da za ku rabu hmm. ka dauko wata dala dubu ɗari ne ka dauko wata dala dubu hamsin ne dala dubu goma ne to shine abin da Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 241 yace walil mutallaqati matan da aka sake su mata'un bil ma'ruf haqqan al muttaqin akan ji yadda su wani daɗi ta hanyar kyautata musu a basu wani abu kuma wannan Allah ya ce haƙƙi ne ga masu tsoron Allah to yanzu ka doha gani maza nawa ne ke kiyaye wannan idan an zo rabuwar eh? a eh, eh za a rabu ka ce to ga wata dubu ɗari nan ko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ko kuma wance e eh, tunda ma haihu da ke kina da kaza ga gidanan na siya miki ga wani abu ki yi hakuri rabu wannan ta aure ki ɗauke shi a matsayin ƙaddara. amma dan Allah ki rike wannan ki sana'a da shi zuwa wani lokaci ki tsara mutuncin ki da shi wannan shine abin da Allah ya faɗa cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqin so wannan kaga shine bambanci abu na shida maganar da na faɗa ɗazu cewa watakila akwai abin da ya faru to in ka lura za ka fahimci akwai alaman ƙanshin gaskiya cewa ta yi lokacin da ya zo ya yi sakin su duka guda biyu haɗa lokaci ɗaya akwai tasirin sihiri a ciki so hmm. kuma wannan yana cikin abin da kullum muke magana cewa cin amanar da mata ke wa mazajensu ta yadda idan mace kana zaune da ita lokacin da ka auro ta duk makirci da dasisa ko da ta hanyar bin bokaye ne da malaman tsubba ta yadda ta yi don ta cimma buƙatar ka a kanta ta cimma buƙatar ka a kanka hmm. ka fahimta saboda abin da zai nuna maka haka sarki zaki kaga ta ce bayan ya yi sakin nan da ya sakin daga baya ya zo yana cewa ya aka yi bai ganta ba me ya faru me ya faru wanda za ka iya fahimta cewa abin da ya faru a jiya akwai tasirin wani abu da ya faru wanda ya Kin da kaga babu faɗa babu kaza babu kaza babu kana babu dalilin da zai sa a al'adance a ce saboda shi saki ya faru sana abu na bakwai sarki zaki za ka ga amma matayi kamun mm. kaje bakwai shin wanda aka masa sihiri ba shi a cikin hankalinsa ya zo ya saki matansa ko da saki uku ne in ya dawo cikin hankalinsa matan ta saku ko dai a bata saku ba akwai akwai talakul a sakin wanda ya saki hankalinsa ya fita in mm. bai sani ba to wannan a wajen malamai yana matsayin mahaukaci ne sakin bai fayi ba in dai ya tabbata haka ne to wannan kuma sai idan an yi bincike an tabbatar da cewa abin hakan ya faru so duk mutumin da aka yi masa wani abu ta yadda hankalinsa ya fita ya saki to wannan yana daga cikin kaunuka da malamai suka yi wanda da na san za ka yi wannan maganan da in na baka adadin malamai da sahabbai da suke goyon bayan wannan ra'ayin da sai ka sha mamaki sarki zaki akwai kuma akasin haka abin da zai nuna maka haka sarki zaki uwar sa ita kuma lokacin da abin ya faru zaka ga aikin da daɗi take yi da musibar da ta faru eh. ka lura so in aka ce musiba ta afka ma dan uwanka musulmi sanda ta afka masa dan Allah abu ne da ya kamata kai bakin ciki da shi ko daɗi zaka ji a bakin Kaga bakin ciki. Hmm. Eh? Gidan mutum yana da alaka da kai ya kama da wuta maimakon in abun kuka ne ya in yana da ɗaukin da zai kawo ya kawo a kashe wutar sai kaga ya koma gefe lokacin da wutar take ci yana dariya ka san dole a jikinka ka ji cewa eh. in ma dai shi ya cinna wutar ko kuma yana da goyon baya wajen wanda suka zo suka cinna wutar a gidanka in ba haka ba ba yadda za a yi wutar? to mutuwar aure ga ya mace a lokacin da ba ta yi kowane irin laifi ba gara gobara a gurinta dan gobara ana iya kwabarin ɗinta kan matsalar da aka abin nan in dai ba rai ta ci ba su wa'annan suna daga ciki a sarki zaki ababen da zan faɗa akan wannan gaba ɗin. Hmm. Aja mun baki dama ki maganan ki na ƙarshe saboda eh, program din yana da yawa muna jin ki Ok, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam rahmatullah. Lokacin da aka yi sakin nan, lokacin gabaki ɗayan mu ba mun san me yasa ya sake mu ba. Washe gari yana neman mu bai ga yadda muke ba ita ɗayan sakin ya yi uku ne na biyu ne. to ka san eh ta neman bai gane na rufe kofa na ba ya akai akai na zo kwasa kaya na yace ba zan kwasa kaya na ba sannan na zo da motan kotu shine ya bude gida ya taimake ni na kwasa kaya na so a lokacin ni damuwa na ni yanzu eh amma amma amma anan za a neme shi mun ji amma anan cikin karantarwar malam kin gane cewa ko da ba wannan ba gobe saboda Allah bai kama mu da abinda ba mu sani ba amma abin da muka sani a yanzu malam ya karanto miki fa wai in mijinki ya kore ki ya sake ki wai Allah ya ce ki fita Allah ce kai ya cire ki gidanki ke kuma ki fita to kin ga ke ya zo za cire ki kiya eh ina zuwa bari kare ba ai malam ya faɗa ba ni na faɗa ba kin gane da mm. zake kuma da kike mm. kiya kika fita har ke da ka ɗauko motan kotu aka zo aka fita da shi ke ma kin yi laifi a nan kafin nan ne lokacin da ya sake ni eh. saki biyu eh. na tafi aka kai kara wurin sarkin garin ba na son kira sunan garin eh. so sai sarki ya kira ni ya gaya mu, sai ya ce na shaƙe shi ne na ce da uwarsa da ubarsa in ya suke sake ni in na faɗa haka kada Allah ya bani rahama duniya da lahira hmm. ɗaya kenan sai sarki ya ce to zan koma gidan mijina yau sai na ce yi haƙuri fa ina gidan mahaifina dole zan koma gidan sanar da mahaifina abin da ake ciki sai ya ce min to gobe za a aiko da mota a maida ni gida na ce ba damuwa shine aka maida ni gida shine uwar gidan ta ce ai ya sake ni saki uku ne ya dawo da ni ne mai zaman zina wake shi ne ta uwar gidan yanzu ya rabu da ita ita ma eh amma ga wa malam ita uwar gidan tana jin mu yanzu malam eh. ya nuna cewa tun da shi ku da kanku ba shi ke faɗa ba ku ya sake ku a cikin ba shi a cikin hayyacin shi yanzu an ya dawo da ya dawo da matar shi ne ba ya dawo da zina ba To, da ya dawo da ni sai ita ta faɗa masa haka, ta faɗa wa 'ya'yansa da wanda suke da aure da 'ya'yan da ta haifa da 'ya'yan wancan wanda ya sake ta na farko. Eh. Don in an ra'ayi lissafi ni ne na uku, saboda na zo na samu na biyu ne, na farkon ya sake ta ita ba. Saboda shi namiji ne mai aure sake. So, ita da na dawo ɗin sai ta gaya wa yara haka. Ina zaune lafiya lau ba. har ya zo ya wama abin abinci amma bai zo ɗaki na ba ya fita ya tafi ah, ah, ah, Ajiya, hajiya umme ki hakuri mun san cewa abin da ya miki ya dame ki ya miki ciwo amma kake bari mu shiga hakkinsa wannan magana da ce eh, aure sake in ga suluwa ke nema to kin ga in dai ke ma za ki wani mummuna magana a kan sa kin san ba za a samu wannan sulhu ba kin ga ina ganin sarki zaki abin da ya kamata ka aiko yi kokari eh. kawai ne in ta ce za ta yi ta ba da labari mm. zaman auren shekara nawa kuka yi da shi gaskiya mun yi yanzu dai shekara shida da fitowa na kuma za a ba shi na tambaye ki auren da kuka zauna shekara nawa kuka yi eh to ni dai gaskiya ba na lissafi amma yanzu shekara sha ɗaya kenan ok sha ɗaya ka ce da shida ku zauna aure eh, shekara biyar kenan Eh, sosai na eh, so kaga sarki zaki abin da ya faru a shekara biyar in ka hmm. ce za ka ba mutum dama ya taba ka labarin abin da ya faru so watakila program din nan ma ba zai ishe mu ba ah, za ka yi ta ba da labarin abin da ya faru hmm. so ina ganin mu a akan point na matsaloli misali hmm. in mace ta zo za ta faɗi matsala tsakanin ita da miji ah, cewa yana tuka dukanta kaga matsala ne sai a rubuta a yana zagin iyayena kaga matsala ne sai a rubuta a bai bani abinci kaga matsala ne sai a yi sai a rubuta a bai yin kaza sai a rubuta bai yin sallah misali nake faɗa sai a eh. rubuta to in aka faɗi key point na matsalolin idan ka zo wanda su suka yi generating din matsalolin su za ka gyara ka kawar sai ka kawar da matsalan auren ya ci gaba misali yanzu kaga ta ce daga ƙarshe abin da take so tana so a bashi shawara ya ɗauki eh. nauyin 'ya'yansa su kaga abin da ya riga ya gabata na matsala tsakanin ita da shi wannan babin daban yanzu abin da kawai take nema babba mafi girma yaya za a yi a ja hankalinsa ya zo ya ɗauki nauyin wato 'ya'yansa da suke haƙƙi a kansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa. So ni na ganin da za mu taƙaito a haka da zai fi. Sai kuma yanzu idan tana da ra'ayin koma gidan mijin ne. Ka lura? Eh. Ka lura sarki zaki? So sai ta faɗi yanzu a lokacin da take zaune da shi me matsala tsakanin ita da shi. Misali yana dukanta, misali yana zagin iyayenta, misali bai bata abinci kaga duka wannan matsala ne to in ka ji ta bakin ta yanzu a matsayin ta faɗi matsala to shi kuma sanda da za ka neme shi shi ma ba labari zai baka bai baka kifon na matsalolin ne to haka za ka iya gyara wato matsalolin da ke faruwa a lokacin da suke faruwa amma in ka ba da dama ka buɗe ƙofar ai labari abin da aka zauna shekara biyar lallai ko mutum zai sha labari ko kwarin gasken gaske sarki zaki so ni ina ganin wannan shawara ne gaskiya a na ƙarshe in Allah da daga baya shi mu magana da ke ta kasa kinji a sarki zaki a gurguje idan mutum ya saki mace eh. yanzu akwai haƙoƙi da wato mace take da shi akan namiji sun kai guda goma sha tara wanda zan iya hararowa so cikin waɗannan haƙoƙin guda goma sha tara sarki zaki ɗaya ne kaɗai fa ya sauka tsakanin ita da shi shine na kwanciya amma tun raguwan haƙoƙin suna nan fa zai ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar ta har lokacin da ta gama idda shi yasa ga idan ka saki mata saki ɗaya ko biyu saboda har yanzu matar mutum ce tana da alaƙa da shi Allah bai yadda ba wani dalil ko in dalil ya ce yana son ta har sai ta gama idda ka lura sarki zaki sannan abu na biyu a in ka lura a farko na ce maka amanar aure tana cikin amanonin da in an ci Allah bai cika bari sai an je lahira ba tun daga duniya sai ya yi hukunci in ka lura ai ta faɗa ta ce uwar gidan da abin ya faru take jin daɗi lokacin take goyon ba ita ma ta bar gidan eh. ka lura da hau da hau wannan ba alhaki ba ne alhaki alhaki ne Ka lura? Sosai, sosai. Wannan alhaki ne. Hmm. Allah maɗaukakin sarki ya yi mata jaza'an wifaƙa sakamakon da ya dace da ita tun daga duniya kafin ta tafi wato lahira. So wa'annan haƙoƙin sarki zaki a gurguje ka san muna da abubuwa da yawa ina iya faɗar su. Na farko sarki zaki kaga idan akwai su a haƙƙi na kafin aure shine sadaki tsakanin namiji da mata. idan mutum zai auri mace akai alkawari na sadaki zai bayar daga baya in ya yake bayarwa wallahi wannan yana cikin manya-manyan laifuffuka haƙƙi na biyu sarki zaki akwai al'infaku alaiha ciyar da ita matar haƙƙi na uku akwai almaskan wajen zama inda mace za ta zama dukkan wannan fa magana ke maka inda da lokaci kowace magana in na faɗa maka akwai ayoyi da hadisai a kanta haƙƙi na hudu shine usnul mu'ashara bil ma'ruf kyakkyawan zamantakewa ta hanyar da ya dace da shari'a da sakin fuska da faɗawa mace kalmomi masu daɗi haƙƙi na biyar namiji ya zamanto yana zama tare da mace yana fira da ita yana ƙoƙarin ɗebe mata kewa haƙƙi na shida an ya ta zayyana wa ya ta jammala laha shine namiji ya zamanto yana yin kwalliya da ƙawa da ado saboda matarsa a nan gurin yana cikin kurakuran da muke sarki zaki mafi yawancinmu idan ka ga mun sa kaya masu kyau wallahi tallahi fita dami sosai ba kowa bane a cikinmu zai yi wanka ya sa kaya masu kyau ya zauna yadda yake so matarsa ta yi masa kwalliya yana kallanta su ma matan suna so mazan su yi kwalliya su sa kaya masu kyau matan na kallon mazan abin yana kawa yana a hakkin aure kamar kan da malluma aure ta suke cewa mace ya kamata ki kwalliya miji zai fito aiki ya ganki kin kwalliya wato namiji kai ma ana so kai ma kai kwalliya ka zauna gida ana so ai sarki zaki oh. ka sa shaddan ka mai kyau da hular ka kobe da takalmi ka sa turare eh. ka samu guri eh. ka kame akan kujera ta ce a'a mai gida ina zuwa ne ce wallahi ba inda za ni kawai wannan wankan da kike gani duk saboda ke da yi shi ko Allahu akbar Allahu akbar Allah saboda haka aya ce ta ce wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf hmm. yadda namiji yake da haƙƙi akan mace to ita ma macen tana da irin wannan haƙƙi akan shi bambanci shine walin rijali alaihinna daraja maza suna da darajar Allah ya ɗauko su ya sa su sune shugabanni akan mata. so wannan kaga za ka ga da mun je mun sa kaya masu kyau muna dawowa sai ga mutum ya cire kayan ya rati ya ɗauko jallabiya da silifas ya sa. Sosai, sosai. Ta lura? Su wannan kurakuran yana da kyau maza su gyara shi, Allah taimaki hmm. sarki zaki. Sannan abu na na bakwai shine almawaddatu nuna wa mace ƙaunar soyayya da kuma ƙauna. Sannan abu na takwas shine lokacin da za ka shigo gida ka yi sallama kafin ka shigo ka san akwai ɗan tashin hankalin da in zai shigo gida wani abu zai samu ya kwalla da shi daga nan za a gane ga wani nan ɗan bala'i ya dawo sana abu na tara sarki zaki shine mutum ya girmama wato iyalanta wanda ya shafi iyayenta babanta mamanta yan uwanta da suke da alaka da ita galibi zage-zage da zaka ga ana yi tsakanin maza da mata mafi yawanci sarki zaki wallahi mazan su suke buɗe kofar zagi har matan su koya daga gurinsu ban ce baka akwai mata marasa akwai amma a rigingimun da suka zo gabana da wanda na gani mafi yawanci in kaga an samu matsalar da an kai ga mace tana iya buɗe baki ta zagi namiji ta zagi ubansa ta zagi mamansa mafi yawanci mazan ke buɗe kofa har matan su kuya daga gurinsu su kaga wannan kenan sannan abu na goma shine namiji ya kula da mace lokacin da bata da lafiya abu na sha ɗaya ya tausiya mata ya zamanto yana wato iya ɗaukan nauyin jinyarta lokacin da take da ta yi nauyi ko take da ciki ko lokacin da ta haihu sarki zaki sana abu na goma sha biyu yana daga ciki haƙƙin da mace take da shi akan namiji ka yi haƙuri akan kurakurai da zaka dinga samu a ka da kai akan tuba-tubanta sarki zaki wani lokaci idan mutum yana ƙaunar ka yana son ka garin ƙoƙarin ya daɗaɗa maka yana iya tashi sai ya kurakure ko irin wannan ana buƙatar namiji sai ya kau da kai akan wannan na goma sha uku yana ciki namiji ya yi ƙoƙarin tsara mutuncin matarsa daga duk abin da zai taɓa mutuncinta misali sarki zaki yanzu dan Allah kana zaune a cikin gida zai maka daɗi labari ya zo maka a ce maka an gama tarka inda bai kamata ba a ah, sam sam ba za ka ji yadda ma ba za ka ji daɗi ba a ce maka an gama tarka inda bai kamata ba to akwai wannan wajibcin na biji shi ba a tsare mutuncin matarsa bai kamata ya bari labari izo mata ba a ce an gan shi inda bai kamata ba shi ba. Hmm, hmm, hmm. Sannan yana ciki na wato sha ah, hudu shine ƙoƙarin koya mata addini ka lura ta yadda ka zauna ka karantar da ita in baka iya ka nemo amintacce ya zauna ya karantar da ku tare idan baka iyawa ka ba ta dama ta je ta fita ta yo karatu na sha biyar wanda shine ka yi mata izini lokacin da ta buƙaci za ta fita in lalurar fitar ta kama ba a ninki mata a gida a ce ba za su fita ba gabaki na sannan ita kuma fitar dole a yi mata ka'ida da shari'a da shari'ar ta ce shi yasa duk girman mace da matsayinta in za ta fita shari'a ba ta bar abun a buɗe ba sai ta nemi izinin mijinta cewa mai gida ina so da Allah zan je guri kaza ka bani dama zan fita to babban matsalar matan wallahi masu ɗan ƙoƙari wajen neman izinin fita su ne wacce idan gari ya waye za ta baka labarin program ɗinta misali hmm. kana zaune a kan kujera sai ta zo ta ce maka jiya gidan su wanci an samu matsala ɗanta ya kari wance kuma za ta aurar da ɗanta ɗanta gidan su eh. wance kuma abu kaza ya faru gidan su wance abu kaza ya faru ba labari take baka bayan yanzu abu kaza ya faru eh sosai abin da na'am to da gari ya waye sai ka ganta ta ɗauko jaka kinkin kinkin a'a a gida na zaki ne sai Da zuba na faɗa maka ba na ce gidan wancan abu kada ya faru eh. wannan labarin da take baka abu kada ya faru wai shine cewa wai tana sanar da kai izinin za ta fita ba ka ake neman izini ba yana da ke yan uwa mata ku gyara dan Allah in za a nemi izini zuwa ake a ce da Allah mai gida akwai wani uzuri ina so zan je gidan suwanci saboda wani abu ka ina so kai min izini ka bani dama in je. wannan shine neman izini sarki zaki wanda ya dace da shari'a ka lura na'am wannan shine neman izini wanda ya dace da wa da shari'a sannan idan mace ta ce za ta je gida biyu ko uku ko guri uku to a shari'a nan din ya kamata ta yi haƙuri ta ci ko da wani abu ya gitta wata bukata ta taso to kar ta matsa daga inda ta ce za ta je ta yi ƙoƙari sai ta sanar da mijinta cewa za ta ƙara gaba ba kawai ta ce za ta tafi gida uku ba to sai yadda hali ya yi wata in ta fita tun karfe goma sai karfe goma na dare za ka ganta sai ta dawo ta ta baka labarin ga guraren da ta ji kuma ba da izinin ka ba sai da ta dawo take baka labari to wannan ya saba ma ka'ida sarki zaki sannan yana ciki abu na sha shida shine kada namiji ya yaɗa sirrin mace kada ya zauna yana aibanta ta a wajen abokansa sannan abu na goma sha bakwai yana ciki neman shawarar mace musamman abin da ya shafi al'amarin tafiyar da gida wanda ya shafi harkan yara don ita take rayuwa da su tsohon lokaci ba kai ba na goma sha takwas sarki zaki yana daga ciki ne ƙoƙarin dawowa gida bayan sallar isha'i mubasharatan in ba ya kama lalurar ka ta neman abinci ba tana da alaka da dare ka lura domin ka lura akwai wasu majalisoshi da ake kafawa na ba gaira ba dalili hmm. kaga mutane sun zauna ana fira kowa da matarsa ba za a watsi ba sai karfe goma sha biyu na dare lokacin da za a dawo matan sun yi bacci kuma wannan majalisan ya zama zaman kaddara kullum sai an zauna wannan ya saba ma shari'a ba a yi sannan abu na goma sha tara shine idan tana da kishiyoyi ba ita kaɗai ba ce to ka yi ƙoƙari ya zamanto kana adalci tsakaninsu abin da kai ma wannan kai ma wannan to wayannan haƙoƙin duk namijin da zai aure yana da kyau kafin ka yi aure ka san cewa akwai ba wayannan haƙoƙin akan ka ba sarki na'am ka lura na'am na'am to wannan na dan bada